tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da ashirin da biyar ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin difa'un anis sunna wa raddi shubahil mustashirkin والكتاب المعاصرين وبيان الشبح الواردة على السنة قديما وحديثا وردها ردا علميا صحيحا نا الدكتور الشيخ محمد بن محمد أبو شهبة Allah maɗaukin sarki ya mai sa sakayya da alkhairi. Kai tsaye, Mala yana mana magana a jimillanci na abin da abu rayya ya rubuta cikin littafin shi domin suka ga sunnar manzon Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama. sai Mala ya ce kafin a shiga daki-daki dalla-dalla wajen yi mai raddi ya kamata a kalli abin da ya rubuta a jimillance a ce wani abu kai to shi ne sai mala ya fara ɗan haskaka ‘yan ababe wanda ka fahimci shi marubucin littafin waye a lokaci ɗaya kuma ka fahimci mai ya rubuta wata manufa ta sa shi wannan abin da ya yi da kuma kwaikwayon suwane ne ya zurma shi cikin abin da ya fada malayi mana bayani na ɗaya da na biyu matashiya na uku sai ce innal mu'allifa afada fi ba'd mabahisi wa aksara <clears throat> minan na وذلك لكي يترتب عليها ما يريد yace للي wannan marubuci a في fi المباحث mabahis ya kutsa cikin wasu abubuwa da yake son yin bincike a kai ya kutsa cikin abubuwan da yake son ya zantuttuka a kai wa aksara minan naqul kuma ya yi yawaita yaye-yaye ya ɗibo nan ya ɗibo can ya ɗibo nan ya ɗibo can wazalika ba komi ya kai shi ga waɗannan ‘yan yaye-yaye ba sai dai da kai ya tarattaba alaiha ma yurit san yake ya tabbatar da abin da ya nufa abin da ya sa gaba ya tabbata a bisa tsarin da ya yake son ya gudana min nata'ijin hiya ab'adu ma takuna murattaba alaiha abin da yake son ya tabbatar kuwa ta yi mai nisan da ɗibe-ɗibe da yaye-yayen da ya yi bai iya tabbatar da abin da yake son ya tabbatu a bisa tsarin da yake so ba wa zalika kama sana'a irin wannan ɗibe-ɗiben da ya yi mala ya ce kamar yadda dai ya yi ne في مبحثي الرواية بالمعنى ودررها الديني واللغوي والأدبي ya ɗauko magana dangane da abin da ya shafi riwaya da ma'ana wanda mun zo mun yi magana akan ruwaya da ma'ana da ruwaya da lafazi muka ji malaman da suke tsawa akan haka waɗanda kuma suke sassauci muka ji irin sassaucin nasu da suka yi duk mun tattauna wannan to shi ma abu rayya a cikin littafin shi sai ya ɗauko magana dangane da ruwaya da ma'ana Wadararruha da irin cutar wanda yake ganin ruwaya da ma'ana ta yi addini a janibin addini wallagawi da kuma janibin laga wal'adabi da kuma tsarin adabi yake ganin don mafi yawancin hadisai an ruwaito su ne ruwaya bil ma'ana to sai yake ganin to ai waɗannan ma hadisan to duk su suka haifar da matsaloli sakamakon ruwaito su da ma'ana da aka yi kuna fahimtar wannan da kyau ko بينما أوجز إيجازا مخلا في بعضها كما فعل في مبحثي العدالة mala ce lokacin da yake ƙoƙarin rushe al'amarin ruwaya da ma'ana sai ya zo da bayanan da ya kawar da asalin ma'anan abin da yake sanye magana a kai sannan kuma bai kai ga ma'anan abin da malaman da suka gina ruwaya da ma'ana suka yi magana a kai ba ya baro nan kuma shi bai kai can ba mala ce irin fa abin da ma ya yi kenan fi mabahasayyil adala lokacin da ya zo yake son zai yi magana a kan adalatar rawi ba a karɓar ruwaya ga mai ruwaya kowane ne sai in ya zama adili ne to sai ɗauko maganan adala ɗin idan ya rushe ruwaya da ma'ana to kenan ya rushe mafi yawancin hadisan manzon Allah kuma bukatan shi ta biya sai ya ɗauko maganan adala idan abin da yake son ya gina na ɓatanci ga masu ruwaya ya tabbata to sauran hadisan da suke saura waɗanda aka ruwaito su da lafazi keke da keke su ma'anan ya kayar da su to shine sai malo ya ce haka ma ya yi wajen riwaya dangane da adalcin mai ruwaya wadabti da kuma abin da ya shafi hadda وهل تعلم أن هذين المبحثين اللذين يقوم عليهما إلا العلم الرواية ما لك شيكو وانا مربو ما تكنا أبو الريا يا ما كوسن شوا وانا أبا بيقو دابيو أكن سنما علم الرواية يجنكوا magana dangane da adalci mai ruwaya da kuma haddin shi wana qadal marwiyat fil islam kawai sai ya koma ya dinga rabkan ruwayoyi da aka ruwaito a musulunci lam hadiyan min alkitabi illa bi ba'dati asturin amma kuma ɗan abin da ya ware ma hadda ɗan abin da ya ware ma adalci ɗan abu ne ɗan kaɗan ɗan ƙit kun gano wannan da kyau ku ‘yan layika ne kawai tare da cewa al'amarin ruwaya bincike a kan rawi dangane da hadda da adalci shine asalin jigon magina ilimin hadisi amma da yazo sai ware ma abin yan sadara yan layuka kaɗan kuma yi maganganun ɓatanci yanda in an gina maganan shi a haka to dukkanin adalcin masu ruwaya zai zube dukkanin haddan masu ruwaya zai zube hadisan gaba ɗaya su za su watsi kenan mala ya ce wallazi ya li kaga abin da ya bayyana min annahu amrun maqasud wannan abin da abu rayya ya yi wallahi al'amari ne da dama haka aka nufi a yi wata muguwar manufa ce minal mu'allif na shi abu rayya da ya rubuta wannan littafi na shi wa zalika annahu law zakara shurutul adala Malai ce da Abu Rayya ya tsayi wajen ambatan sharuɗan adalci dangane da abin da ya shafi riwaya, waddabti kuma ya ambaci sharuɗan da malaman hadisi suka kafa sai mai ruwaya ya cika sannan hadda zai tabbata alama as-salaha a bisa yadda aka tsara waka a ƙadaha a immatul hadis ko malaman hadisi suka tabbatar wasu yara fatihi da kuma ƙwararrun malaman hadisi da suke kula da hadisi la'ada zalika bin naqadi ala kasirin mimma zakarahu muallifi da abubuwan da ya ambata da yawa a cikin littafin da shi da kanshi ya kanshi tufka da warwara amma da yazo zo saboda makirci sai yi bayani akan adalci ɗan kit yayi magana akan hadda ɗan kit sai kiye magana keke da keke na ƙa'idoji da matakan da malaman hadisi suka sa sai mai ruwaya adalcin shi ya kai sannan karɓi ruwayan shi sai mai ruwaya haddan shi ta kai sannan karɓi ruwayan shi sai kiye fito keke da keke magana domin muddin ye wannan to shi da kanshi zai ma kanshi tafka da warwara duk wanda yake son ya batanci ga addini ko ga dini haka yake yi ba zai taɓa bayyana haƙiƙanin abu yadda yake ba sai rika ba da abu a hagungunce to shine sai mala yake cewa a da ya warwar da yawa daga abin da ya ambata fi kitabi cikin wannan littafi shi ministin tajati la tuslima lahu na irin abubuwa na natijoji da yake son ya cimma kuma in yi haka to manufofin ba za su cimma ba shi da kanshi zai rusa kanshi sai ɗan tsakura abin ɗan kaɗan sai maganganun banza sai wuce idan ba zuwa kai an karantar da kai karatu hakikanin karatu wajen waɗanda suka san shi ba to sai ka je ka ɗauki karatun daga sama kawacin da kaga an rubuta littafi kuma kai ka iya haɗa baƙin larabci kuma kai ka je ka ɗan ilimin hadisi qawaidul asasiya ko nuhubatul fikar littafi dai kawai ɗan sama sama na ilimin hadisi sai ka shiga cikin harkar sai kai ma addinin musulunci ɓanna kuma kai ka shigo da nufin gyara ne Allah ya kiyaye mala ya ce wala akunu muzaliyan. ba zai zama na wuce gona da iri ba aw muta'assiban kuma ba zan zama mai ta'assubanci ba Iza qultu inna ce innal usul allati wada'aha ulama'i usul hadis. ka'idojin da malaman hadisi suka tsara linaqdil marwiyat na bin diddiki da keke da keke wajen tabbatar da ruwayoyi hiya arqa wa addaqqu ma wasala ilayhi al shine abu mafi zurfi da bin keke da keke na abin da hankali zai iya albashari inda na dan adam ne fil qadimi wal hadith tun da da yanzu irin ka'idoji da matakan da aka sa sai mai ruwaya ya shallake su sannan a karɓi ruwayan shi mala ya ce to iyakan abin da in hankali ne na ɗan adam to iyakan abin da zai iya sa ƙa'ida da sharaɗi kenan domin a tabbatar da nagarta da ingancin hadisan da ake aiki da su malam ya ce wasafidu fi bayani zalika inda naqdil mawdu'i insha Allah malam ya ce zan kwararo bayanai gamsassu da izinin Allah lokacin da zan bi ɗai ɗai ɗai ɗai ina warware waɗannan abubuwan da malamin ya kawo haka kaga yadda muka bace a samawi ana bin shi keke da keke ɗaya bayan ɗaya ana rushe abin da ya gina to haka za a bi abu rayya da shi da ire-iren shi malam yana warware abubuwan da suka kawo domin ɓatanci ga addini muna fahimtar wannan Allah madaukin sarki ya sa mu dace na hudu malam yace minal al ajib yana daga cikin abun ban mamaki min ajibi amri hadal muallif abun mamaki dangane da harkan wannan marubuci annahu yastashhadu bi ahadisin mawdu'a sai kuma yazo yana kaba hujja da hadisan ƙarya wallahi jama'a ka yan bid'a suke kashi 99 na maganganunsa sa ƙarya ne ko da mutum ahlus sunna ne muddin ya sa son zuciya cikin harkan shi ko ka bi shi wallahi sai kaga kashi ɗari bisa ɗari na abubuwan da yake faɗi ƙarya ne yana yin ƙarya domin ya kare kanshi domin ya cimma wasu manufofi na ƙarya wanda ba a yi bai ce an yi mun gano wannan da kyau wala haka ɗabi'un 'yan bid'a yake shi sa annabi ya ce mutumin da ya sa kwaɗayi cikin harkan addini yana ma addinin shi illa sama da yanda mayunwacin zaki ke wa karken awaki illa mun gano wannan ya ce ya zo ya gyara ni, amma kuma yake kaba hujja da hadisan ƙarya ma damat tusaiduhu ala ma yuridu muddin dai waɗannan hadisan ƙaryan za su taimaka mashi akan abin da yake nufi wa yahawi ma'ara ko min min ara'i in har waɗannan za su tafi da son zuciyar ra'ayoyin da ya gina to shikenan kawai sai ya kawo sai ya gina ya wuce Allah malam irin abubuwan da muke ji kenan sai mutum ya ce wai zai karantar ko shi malami ne kashi ɗari bisa ɗari na abin da yake ƙarya ne sai kuma ya rika sa ran wai a bashi dama a majalisin ahalin sunna ya magana ya ƙarya jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah ya tsare mana imanin mu. mala ya ce wa zalika mislu ma fa'ala mala ya ce irin fa abin da ya yi kenan a shafi na ishirin da tara ministi shahadihi bi marawa anna umara habasa ibnu mas'udin na irin abin da ya kawo wai cewa sayyidina umar ya sa an kulle ibnu mas'ud wa aba musa da abu musa al-ash'ari wa abu darda da abu darda'i fil madinati a garin madina alal iksarin min al ahadith saboda wai sun yawaita kawo hadisai nan da nan sai sa kama sa kulle su mun karanta wannan a cikin littafin al awasim min al qawasim kuma tun a can ma malai ya tabbatar da cewa wannan ruwaya ƙarya ce daga cikin malaman da malai ya kawo waɗanda suka ƙaryata wannan ruwaya akwai abu abdullah ibn hazmin al-zahiri to shine sai yake cewa wai sun yawaita hadisi fa innahu khabarun zahirul kadhib malai ce wannan hadisi ƙaryen hadisin aya fili yake wa tawkid kama qala ibn hazmin kuma abin ya tabbata kamar yadda ibn hazmin ya ambata nisbati riwayatihi ila ibn hazmin laysa min amanatil ilmiya min an kuma wanda ya kawo ruwaya sai ce ibn hazmin ne ya ruwaito ta mala ce kalli rashin gaskiya rashin hankali da tunani ruwayan da ibnu hazmin ya ce ƙarya ce ita kuma wannan ruwaya ce kuma aka zo aka danganta ma ibnu hazmin ita ku gano wannan da kyau ku malai ce to wannan bai daga cikin amana na ilimi ko bai daga cikin amana na ba da labarin maganan wani kan kuma manta da maganan da muka karanta je na ibnu taymiya a cikin minhajus sunnatin nabawiyya cewa 'yan shi'a wajen a ɗauko maganan wani a littafi ko a kafa hujja da nassi sun fi kowa ƙarya wajen a yi amfani da tsaban hankali kuma da tunani sun fi kowa wauta to irin abin da ya ci su kenan so da su 'yan bid'a suna da zumunci irin wannan na ƙarerayi kuna fahimtar wannan da kyau ku? wa mithlu hadisi ardi sunna alal qur'an kuma ya kawo hadisin wai da aka ce annabi wai ya ce ku rika kwatanta hadisi da alkur'ani in yi daidai da alkur'ani sai ku ɗauka in yi bai daidai ba ku yi watsi da shi malai ce fa huwa mawdu'un bittifaqil a'imma wannan hadisin ƙarya ne duk malaman hadisi sun tabbatar da haka karanta littafin al-la'ali al-masnu'a fi ahadisil mawdu'a mala ya ce alahina hawala an yi shakkika kuma a nan take bayan yana ta kwararo hadisan ƙarya don kare manufan shi kuma a daidai lokacin yake son ya kafa shakka fi a hadisin sahiha cikin hadisai ingantattu sabita waɗanda suka tabbata min hadis daga ciki ga hadisin ala innani utitul kitaba wa mislahu ma'ahu annabi ya ce masahabai ku saurara kun gani ɗin nan an bani alkur'ani da wani irin shi faƙada na ƙadahu min nahiyati matanihi muhiman ikhtilafuhu sai ɗauko matanin hadisin ya ce in ka da matanin ai bai tsaya ba isnadin shi ai bai kaza ba ai kaza ai kaza yana ƙoƙarin ya kashe wannan hadisin da ya inganta ya gina hadisan da ba su inganta ba kamar yadda ibnu taymiya ya gaya mana dangane da yan shi'a ya ce ‘yan shi'a na ƙaryata abin da kowa ya san gaskiya ne suna gazgata abin da kowa ya san ƙarya ne kaga nan ya kwaso bayanan ƙarya ya tabbatar na gaskiyan kuma yana ƙoƙarin rushe su kuna fahimtar wannan da kyau ko da wannan ne nake kira ga ɗaliban ilimi wala ku karatun da ya kamata in ba kana kallon musulunci zai ɓaci Wala ba za ka yi kare shi ba ba iya kare addinin musulunci jama'a da surutu da hayaniya da zagi da fankama ana kare addinin musulunci ne da tsaban karatu da ikhlasi kuna fahimtar wannan yanzu dai kun ji irin ciba ɗaɗin da aka kwasa lokacin da suka fara tattauna a cikin mujalla ya rubuta ya faɗi mala ya rubuta ya faɗi yana fitar da littafi mala ya fitar da wannan littafin ilimin da mu muke bukata kenan jama'a ba surutu ba kuna gane wannan da kyau ko in kayi karatu mu gani kawo misali ne mutum ya ce wallahi tallahi shi mai kuɗi ne duk garin nan ba wanda ya kai shi kuɗi amma faci a bayan rigan shi sun kai saba'in to mu gani mana ko ko kun gano wannan nake kyau ko dan duk wanda ya ce zai baka riga ya ga ta wuyan shi Allah madaukin sarki ya sa mu dace wata ana fi hadisil isra wal mi'raj haka ya komo ya suka akan hadisin isra'i da mi'raji jama'a su fa waɗannan 'yan ta'addan ko so suke duk wani abin da yake ma'alumin min addini da darura sanannen abu a addinin musulunci su waye gari su yi rugu da shi sannan wa hamala musa muhammadan alaihi salam ala muraji'ati rabbihi sannan maganan da annabi musa ya rika cewa annabi muhammad cewa koma wajen ubangiji a sassauta maka sallah saboda sallolin sun yawa wa atabara zalika min israiliyat sai cewa wannan isra'iliyat ne maganganu ne na yahudawa wannan maganin yi ta a shafi na 123 za mu zo mu ji ta malam zai mata nagadi. kama a dhikr masjid masjidil aqsa fi hadis, kaman yanda aka ambaci masjidil Akasa. cikin hadisin annabi da yace la tashiddar rihal illa ila salasati masajid ba a tafiya takanaf a je ziyaran ibada a ɗaya da masallatai a wajen masu daraja a ko ina a duniya in ba ɗaya daga cikin masallatan na uku ba to ambatan masjid al-aqsa sai ce wannan min al-isra'iliyat a shafi na 129 duk wani hadisi da kake karantawa ko ba wanda bai kawo suka shi da ire-iren shi ba sai a waye gari hadisan annabi duka sun kayar sannan kuma su bi qur'ani ɗaya bayan ɗaya su kayar da shi shi yasa nake gaya muku don mutum ya ce wai zo a koya maka matanin hadisi kaya shari da kanka wannan ba mahaukacin da ya kai wannan a duniya hauka ba don koyon ba sai don ka tara hadisan su kai yawan nan in ba ka da aikin kare su kuma dare ɗaya a rusa su na farko kenan na biyu don ka je ka koyi arabiya za ka yi ba da wannan an ne za ka yi kara sunna ne dan ka iya larabci za ka yi kara addini ne ba ku ji abin da usaimin ya faɗi a cikin sharhin da yama muqaddima fi usul tafsir a cikin sharhin da yama littafin warakat nazmul warakat da yayi ba da yazo ya ce malaman larabci kwata kwata ba sa sa cikin malaman addinin musulunci kwata kwata in ana maganin malaman musulunci ba a sa malaman nahau da sar da waye a cikinsu ba sa ciki ina fata mun gano wannan da kyau to wannan dan ka je kai arabiya dan ya taimaka maka wajen ka fahimci wani abu za ka yi kara addini ne sai ka je ka karanta madaran hadisan madaran ilimin hadisin madaran yadda ake naƙadinsu sannan ne za ka iya wannan aikin fa to kuma wannan aikin ne za ka daɗe kana koyo ba za ka miƙe an jima a masallacin juma'a kai bayani a kai ba tunda da dama kai ka ƙosa ka ci kasuwa ne ba inda za ka miƙe a wajen wa'azin ƙasa ko na mako a yi ba tafi kuna fahimtar wannan da kyau ko mafi yawancin bayanan da malamai suke hawa mumbari suke ana masu iyo ana masu tafi duk maganganun su ya fi suke biyawa sai ji malami na wa'azi yana karanto bayanai ka ji kaman ka haɗe zuciya ka mutu yana tara musulmi a mumbarin musulunci kuma yana gaya masa ƙarerayin yahudawa ina fatan mun gano wannan da kyau saboda babu kayan aikin tacewa da kuma tantancewa to kuma ko da akwai kayan aikin da za a tace a tantancen shin an yi karatun da za a abin Allah ya kiyaye yanzu wannan karatun an ji malaka sashi a lasifika ne kana yin shi a ce jahilai na ma bara zai yiwu ne ba zai yiwu to ba za a kantar da wannan ilimin ba shi dai ba za a ci kasuwa ba Allah madaukin sarki ya sa mu dace to kun je hadisin la shiddar Rihal shi ma bai bashi ba sai da ya kada shi mala yace wal imamu ibn taymiya wa huwa min a'immatil manqul wal ma'qul wa yanqul anhu al muallif kathiran malam ibn taymiya babban malami ne wanda yake kare addinin musulunci naƙali da akali mun gano wannan da kyau ko ka san ya rubuta littafi dar'u ta'arudul aqli bin naqal mujalladi bakwai to shi wannan marubucin littafin wai har ma kwaso maganganu yake daga ibn taymiya yana kawowa haka suke yi fa wallahi malam ka zauna gaban ɗan bid'a yana zance kai ka ɗauka ma shine shehur islam din amma yana dauko abin da yake so ne don cimma manufan shi na iya tuna akwai sanda muka zauna muƙabala da wani sufi sai ya ɗauko littafi ya ce ga littafin ibn taymiya bar ma ka ji abin da ya ce sai karanto wata fakara sai ya tsaya sai na fahimci inda ya ɗauko karatun ya kamata a ko su jimloli a baya mun gano wannan da kyau ko don ba mubtadan khabarin ya faɗi inda ya tsaya kuma ya faɗi khabari bai faɗi mubtada ba kuna fahimtar wannan sai ce ban wannan littafin ibnu taymiya in karanta raddin akan mu sai ce ba zan bayar ba ba zan bayar ba nace au <laughs> jama'a mun gano da da kyau ko haka suke yi dan bid'a haka yake yi in yana son yi magana sai ya ɗauki nassi da ka sani sai ya saka shi aljihu sai ɗan kunno kan shi kaɗan haka ya ce ka gani ko ka gani ko ka ce ya fito da nassin duka mun gano wannan da kyau ko misali in ka samu ɗan ƙur'aniyun zai ce maka ƙur'ani ya ce ma farratna fil kitabi min shay'in ba abin da mai bayani a cikin alƙur'ani ba ba ka da buƙatar hadisi yayi ko bi na cikin alƙur'ani sai ka ce a'a wannan ayan kanta ka leko mana da ita ciro mana ita gaba ɗayanta kacinta ma bai sani ba shi ma iyaka abin da aka gaya mashi kenan qur'ani cewa yi wa ma min dabbatin fil ardi ba wani abin da ke tafiya a kan ƙasa mutum ne dabba ne tsuntsu ne ƙwaro ne na tudu da na ruwa wala tsa'irin ya tsiru bi haihi ba tsuntsun da ke firfirwa da fuka-fukan shi illa umamun amsalukum face su ma gayya ne irin yadda kuke sai ce ma farratna fil kitabi min shay'in ba abin da muka yi sakacin kawo shi sai da muka yi shi dalla dalla cikin littafi qur'ani lauhul mahfuz ake nufi domin ga ce komi sai mu ce mana ina ne ayan ta bayanin kuciya da hasbiya da cirukowa da kaza akwai akwai a lauhul mahfuz dama ba qur'ani ake magana ba ana maganan lauhul mahfuz ne amma sai ya ɗauko iyakan abin da yake sai ya kafa hujja da shi don ya ɓatar da kai yanzu ka samu ɗan shi'a sai jawo maka aya sai ya datse ta sai ce inna ma yuridullahu li yudhiba ankum ar-rijsa al baiti wa yutahhirakum tatahira sai ka ce iyakanta kenan zai ce ma eh ka ce ƙarya ne wazkurna sai ka ce kuma baya kuma ka wuce gaba wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrijal jahiliyatil ula wa aqimna salata wa atina zakata wa atina allaha wa rasulahu sai ce ne innama yuridu allahu liyudhhiba ankum ar-rijsa ahal al-baiti wa yutahhirakum tatahira واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا هذا فآية تكي farkonta da abin da ya biyo bayanta amma sai ya saro ta daidai inda yake son ya kware ka sai ce gata kuna fahimtar wannan da kyau ko in kana tattauna da shi sai ka ce in ba za ka yi kanto da larabci ba faɗe ta da hausa ni ina yaro ne sai in maka sai in ja maka haka muka yi mukabala da wannan dan qur'aniyun do ku je ku samu kasusuwan ku ji shi da kanshi da karshe ce kun fi ni iya larabcin qur'ani to kai cin da mun fi ka iya larabcin qur'ani kuma ka zo karambani da mu to haka suke yanzu sai ya makale ya ɗauko magana ibn taimiya kai da ka koma ka makalkale kai na ganin kai alu sunna ne duk wanda ya ce ibn taimiya ya ce mutumin kirki ne sai ya yaudare ka da wannan yanzu waɗanda ke ƙoƙarin sukan sunnan annabi ta jilsatul istiraha ko sai ce ai ibn taimiya ya ce in ka ɗauko magana sai ga ibn taimiya nan su kuma sun yi ina sun yi nan amma kai da yake jahili ne baka san karatu ba sai zo ce to ai gashi an ce sai ka ce kai malam Allah ya sa ibnu taymiya ya faɗi wannan maganar so miliyan ɗari annabi ya ce a yi kai arnin ina ne annabi sa'an ibnu taymiya ne <laughs> jama'a mun gano wannan da kyau ko kaddara ma ibnu taymiya ya ce ba ƙarya aka yi mashi ba abubakar ya ce a yi aikin haji kirani ibnu umar ya ce ba za a yi ba annabi cewa ya a yi tamatti'i ibnu abbas ya ce ba za a ɗauki magana abubakar da umar a fatawa da su ba saboda sun ci karo da na annabi ya kamata jama'a kowa ya natsu ya sa wannan littafin dole a matsayinka na malamin addini Allah ya an karantar da kai subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum